To jama'a kada dai ku manta ku danna mana subscribing sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Ke mami na manta ban shaka miki ba. Na mi fa Wata tana nan a TikTok jari ya karye komai ya kare. Dan girman zata Allah. Wallahi sunanta Khadija. Kice tayi warwas. Sunanta Khadija Diamond. Diamond. Yawa sunan English. Ah, ta a comment section. Eh. Wai aike murja munafurci a zaman ah, suya wainan ah, nan. A'a fa dodo ne. Wai a zaman suya wainan nan in ba hmm. munafurci ba babu abin da muke yi a zaman suya wainan nan. Hmm. Daya. Diamond take kowa. ba abin da muke yi in ba ba a suya waina biyu. To in ba a yi munafurci ba me za a yi? inda aka zo na ai ma za a kin gaba sana'a an ce baka yi sana'a ba yanzu da sana'a kuma dan abin da zaka dan sa a aljihun ka kafi karfin data za a dawo samun ai ki gane mu ni wallahi tsoro nake ji maka a damul hannu a lamarin nan ya za su sa wai a jefe ni wai na tafi eh, wa ai kariya suke yi ai gobe muna tashi gidan sai ma sai gidan malam gobe da nisa <laughs> ce gobe akwai kura ce mai waina ce na fara ta kuma dama waina ce na karbe ta daga hannun kulijiya eh na ce mata ita ba za ta iya ba ba ta da mutane kin ga ko a wani tukulin ma za ta yale. to amma kin san menene yanzu ni tsoron da nake ka aje ayi kai kai koma kan mashi ba za su ba abin da zai dawo kulin ma ba za ta yale ba to ai shi ne. ai ta fara na zo na raba ta da karagar waina eh kuma kin san su fulani to kin san fulani mm. yar ba za ta kyale. An fara zance ana ta cewa kina ta ina Tana ta tashi ina ji tana kuskus. Jefe ni za su yi gobe ina tashi sai gidan malam gobe da nisa. Ai kwa da kin sha kin wanka. Takwas. Kina turara hannunki da kafai. Wallahi ina turare ko ina ina turarawa. Yanzu a sa maka warin jaka. Kiransu. Akan waina? tunda warin jaba aka sa mata tana nan ta ki a ruwa me take siyarwa billahi yo ita me take siyarwa kishi ne kawai irin namu na ƴaƴa mata yana son wata kawarta ta ce ba za ta yadda ba ita ashe ma aikin banza aka yi abun ta je ana nan an sa mata warin jaba tana zaune a cikin mutane tana shishino ku za ki ga ana darewa inna lillahi wa inna kina ji wani abu ne yake zuba ta jikinta a zama da ita a cikin mutane amma an gaya miki Khadija Diamond tana nan yanzu babu abin da take comment section comment section take bi jarinta ya karye ya lalace na gaya miki kin san mijinta yayi mata kishiya ah. na gaya mata sa hannu ne sai ta ce min aini munafika ce ziga ta zan yi su zaman lafiya ita da kishiyarta da mijinta na ce mata sa hannu mijinki to kuma tunda tunda take biyo ki comment section take kuskus to wallahi laifinta ne ba na kishiya ba na kishiya ni ma la hai a ni ma dai haka na ce ba laifin ta bane ba laifin ba laifin akan ka za ta zauna yo ni kishiya za ta dame ni me Allah ya rage da kishiya za ta dame ni mami ai in dari ce a zo ai wata ta yi isa ba magana gidan litin matansa nawa uku ba a jin kansu kowace tana amsa sunan to kowa isasshiya ce ai in kika ji ana wannan abu ba isa bane wannan kishin ai ba isa bane to ke yanzu mana aniki to ita ma kin san me kin san me murja kishin wainan nan take an fara sanyi an fara wallahi an fara sanyi